yau 25 ga watan zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 da shida wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan tara meladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimi sayyib wallafar shamsuddin abi abdullah muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na biyu a darasin mu na farko mun fara magana akan takaitaccen tarihin mawallafin wannan littafi ibn al-qayyim wane ne shi menene matsayinsa ilimi su wane ne malamansa wane irin gudunmawa ya bayar ta fuskar ilmantarwa da karantarwa da da'awa mun ce akwai gaba ɗaya da ta rage ko guda biyu da suka rage a takaitaccen bayanin wannan malami kafin mu shiga karatun littafinsa ga dangadan a gabar ƙarshe ko ta kusa da ƙarshe ita ce maganar mihnatuhu wato irin jarrabawar da Allah ta'ala ya masa kamar yadda aka sani a Allah ta'ala yakan jarrabi wasu bayansa da jarraba iri-iri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ashaddu nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal wadanda suka fi kowa shiga bala'i suka fi kowa ganin jarraba mafi tsanani sune annabawa sannan kuma wanda yake mafi kwatanta hanya irin tasu annabawa sun gamu da jarraba iri-iri yayin da suka fito suna faɗar gaskiya suna faɗar abin da ba a so a ji Allah ta'ala kuma ya ba su nasara a akan al'ummominsu akan makiyansu hakanan bayan Allah na kwarai sun gamu da jarraba iri-iri musamman malamai yayin da suke fadar abin da Allah ta'ala ya ce a fada suke tsage gaskiya ba tare da suna jin tsoron zargin mai zargi ba ibn qayyim ya taso a wani lokaci wanda yake cike da al'amura na saɓan Allah da kaucewa ta tafarki na manzo sallallahu alaihi wa sallama to da muka ce a lokacinsa bid'a tana da karfi kwarai da gaske musamman a garin da yake a kasar da yake ke ya taso a cikin kasar shiyar ko ka ce siriya a yanzu bid'a tana da karfi malamai kuma suna daure mata gindi saboda kasancewar sun taso a cikinta kamar wani abu ne da aka gada iyaye da kakanni ba za a yadda a ba to shi da malaminsa ibn taimiyya sun gamu da makida da makirci da sharri da kulle-kulle na malamai iri-iri a lokacinsu an haɗa kai da masu mulki da alƙalai wajen cizguna musu wajen wato matsa musu ibn qayyim ya gamu da irin waɗannan jarrabawa iri-iri to amma wannan bai wuce abinda yake faɗa na gaskiya ba haskenta ya ci gaba da yaduwa har zuwa yanzu Ga har gobe ana karanta littattafansa kuma ana karuwa da iliminsa tun daga wancan zamanin har zuwa yau wanda ya nuna cewa abinda aka yi kokari na aga an danne wannan gaskiyar da yake kurin bayyanawa bai nasara ba ibn qayyim ya gamu da jarrabawa iri-iri ya gamu da jarrabawa yayin da ya yi inkarin shaddun rihali ila kabirin khalif wato nikar gari mutum ya niki gari ya yi guziri ya ɗauki abin hawa daga ƙasarsa ya je falastin domin ziyarar kabarin annabi ibrahim alaihissalam ya ce wannan baya daga cikin sunna daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi da imam bukhari da muslim suka ruwaito ya ce la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a nutsar gari a je wani guri da sunan girmama gurin in ba masallatai uku ba ke masjidi haza wa masjidi haram sana wa masjid baitul masallatan da guda uku su aka yadda mutum ya niki gari ya yi tattaki ya ebi guziri ya yi tafiya mai nisa domin ya je ziyararsu to bisa wannan fahimta ibn qayyim ya nuna rashin gamsuwa da waɗanda suke yin tattaki daga ƙasarsa su shiga har falastin domin ziyarar kabarin annabi ibrahim alaihi salam to wanda ya jawo masa matsala wanda a dalilin wannan har aka tsare shi kamar yadda imamu zahabi a cikin littafin sa al-mu'jam al yake cewa wa qad hubisa muddatan wa uziya kari inkarihi shadd ar-rahl ila qadr al-khalid yace an cutar da shi a wasu lokuta ko a wani lokaci har ma aka tsare shi na wani dan lokaci saboda yayi inkarin a niki gari zuwa kabarin annabi ibrahim a.s. wannan lokaci da aka tsare shi bayanai suna nuna cewa an tsare shi tare da malaminsa ibn taimiyya rahimahullah an tsare shi tare da malaminsa ibn taimiyya rahimahullah a sha shida ga watan sha'aban hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 726 aka kama ibn taimiyya saboda aka kama shi aka kama ibn tayyib saboda wannan fatawa na cewa ba za a yi tattaki a niki gari domin ziyarar kabarin annabawa ba ah, ba shi kadai aka kama ba an kama wasu ma daga cikin almajiran ibn tayyib wanda wasu aka yi musu horo aka sake su amma shi ibn qayyim ba a sake shi ba aka ci gaba da tsare shi tare da ibn tayyib wanda wanda yake nuna maka irin matsayi da yake da shi da kusanci da yake da shi da malaminsa ta yadda aka sauran ɗaliban amma shi ba a sake shi ba kuma wanda yana nuna maka yana da tasiri sosai a cikin al'umma shi ya sa aka ƙi sake shi ganin cewa in an sake shi abinda yake faɗa ɗin nan zai samu karbuwa a gurin mutane saboda duk abinda za ka faɗa da dalilinsa da hujjarsa daga alkur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa ko daga ayyukan sahabbai babu shakka duk masu hankali masu neman gaskiya za su gamsu da wannan sabanin wanda zai faɗi ra'ayinsa ko zai faɗi son zuciyarsa ba tare da ya kawo wata hujja da take karfafar wannan ba kuma waɗanda suke makiya a wannan lokaci makiyan ibnu taimiyya sun taka rawa sosai wajen ganin cewa an tsare shi wani ganin cewa ma sun canza fatawar shi kansa ibnu taymiya din domin a ƙara fusata masu mulki a kansa kuma a ƙara ɓata masa suna a gurin jama'a ibnu taymiya bai haramta ziyarar kaburburan annabawa ba mutlaqan abinda ya hada shi ne shaddun rahli ko shaddun rihali wato mutum ya niki gari da zummar zai je ziyara amma da a ce mutum yana garin yana iya ziyarar kaburburan annabawa kamar yadda zai ziyarci sauran kaburbura na muminai na musulmi wannan daman abu ne sananne a shari'ance annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zurul qubur fa innaha tudhakkirukum al-akhirah ku ziyarci kaburbura domin za su tunatar da ku lahira saboda ka ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala bai hana ziyarar kabari ba abinda yace ba daidai bane mutum daga kasar sa yayi tattaki ya tafi sham ko ya tafi jordan ko ya tafi ina ne da sunan ya je ziyarar kabarin wani annabi ko wani wali amma da da a garin yake ko wani abu ya kai shi garin yayi sha'awar ya je ya ziyarce su yayi musu addu'a kamar yadda ake ziyarta kowace makabarta ta muminai ta musulmi a musu addu'a wannan babu laifi ibnu taymiya bai hana wannan ba to amma saboda sharri don a bata masa suna sai aka jirkit wato canza fatawar aka bata ta da kuma wannan ɗabi'a ce ta dukkan masu yaƙi da gaskiya yayin da za su ji gaskiya maimakon a faɗi yadda ka faɗa to sai a canza ta sai a ɓata ta sai a ce ai kaza ba kake cewa tare da cewa kai ba haka ka faɗa ba saboda dai a ƙara munana maka wato suna a ƙara ɓata ka a gurin waɗanda ba su taɓa jin abin da kake faɗa ba amma nuna man ba nuna cewa ka su saurare ka domin suna sauraron ka za su ji cewa ba kai yadda aka faɗa ba ba haka kake faɗa ba kamar da suke cewa waɗanda suka ce arrahman tawa suka ce ai abinda ma suka ce Allah ta'ala ya zauna ya zauna akan al'arshi kamar yadda kake zama akan kujerarka kaga babu wani wanda yake malami na sunna ne ya taba faɗar haka amma dan a bata sunan shi wannan malami ko a bata aqidarsa sai a ce ai haka ma ya a ce ya ce Allah yana da jiki yana da yana da gabobi irin na mutane saboda haka komai nashi irin naka ne wanda babu wani musulmi da zai faɗi wannan Allah ta'ala sifofinsa sun sha babban da sifofin halittunsa ko da kuwa wasu daga cikin sifofinsa za su yi sunan su za su yi kama da sunan sifa ta ma'anu a ce yana ji kai ma a ce kana ji a ce yana gani kai ma a ce kana gani a ce mai rai ne rayayye ne kai ma a ce kai ma rayayye ne to amma jinsa da ganinsa da rayuwarsa tabbas ka san cewa ba irin taka bace al-imam al-bakrizi wani daga cikin malamai a masana tarihi a cikin littafin sa suluk ya ba mu labari a yadda wannan al'amari ya kasance yake cewa a ranar litinin shida ga watan sha'ban a shekara ta 726 an tsare taqiyuddin ahmad ibn taymiya tare da dan uwansa zainuddin abdurrahman an tsare shi a barikin sojoji ta dimashq a lokacin kuma aka daki shamsuddin muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziya har ma aka dora shi akan jaki aka yi yawo da shi cikin kasuwanni cikin lunguna da titunan gari domin a bata shi saboda mai saboda lokacin da ibn qayyim ya je kudus ya yi magana akan shafa'a ya yi magana wato akan ceto ya yi magana akan tawassuli da annabawa a lokacin ya yi inkarin wato nufar kaburburansu ba masallaci ba a mutum ya tashi saboda kabarin kawai ya tafiya ya nuna cewa wannan ya saba wa sunna to shine mutanen garin sai suka ce su ba san wannan ba musamman malaman garin sai suka rubuta doguwar takarda ta kara suka aiko wa alkalin alkalai wato shugaban alkalai na na dimash suka aika masa wanda ake kiransu jalaluddin al-qazwini to a daidai lokacin kuma ibn taimiyya shi kuma ya yi fatawa a kan cewa mutumin da ya saki ya saki matarsa saki uku a kalma daya a magana daya ko a majalisi daya to a matsayin ɗaya ne wato mutum ya ce wa matarsa na sake ki saki uku kaga a kalma a jumla ɗaya ya faɗa to wannan matsayinsa a shar'ance ɗaya ne ibn taymiya ce wannan shine hukunci ko kuma ya ce na sake ki na sake ki na sake ki hasa uku a matsayin ɗaya yake ko a majalisi guda ya ce wannan a matsayin ɗaya yake amma da zai mata saki sannan ya kuma binta da wani sakin ya kuma binta da wani sakin a lokuta daban-daban to wannan shine sakin da sunna ta zo da shi wato in ta yi idda ya dawo da ita kuma sakinta. to lokacin ibn taymiya yayi fatawa da wannan da wannan fatawar to sai kuma gashi aka rubuto musu takarda cewa almajirin sa a baitul maqdis shi kuma yayi inkarin wato abin nan da gari domin zuwa makabarin wani annabi ziyara to sai suka yi amfani da wannan <coughs> sai aka kamo shi ibn taymiya aka kama shi ma wato ibn qayyim din har ma aka daddake ibn qayyim to bayan ibn taymiya wannan shiga ibn taymiya kurkuku da yayi na karshe ya rasu a wannan shekarar a wannan shekarar ya rasu a cikin a watan zulqaida a watan zulqaida a wannan shekara ta a shekara abin nan shekara shekara biyu kai bayan wannan yana tsare shekara ta 728 sai ya rasu a watan zulqaida 20 ga watan zulqaida to ibn qayyim suna tsare tare da shi amma ba a saki ibnul qayyim ba bayan rasuwar bayan rasuwar malamin sa ibnu taymiya sai bayan wata guda sai bayan wata guda sai a zulhijja 20 ga wata sannan shi kuma aka sako shi to haka nan an cutar da shi yayin da ya fatawa da halaccin asiba min gairi muhallin cewa ana iya sa kudi a yi gata gasa ta dawakai ko gasa ta koyon harbi a sa kudi ba tare da wani a tsakiya ba abinda wasu malamai suke cewa ya halatta a samu wani ya kira wasu mutane mahaya ko maharba ya ce ga kudi na na sa muku a matsayin gasa ku gwada tsere ko ku gwada harbi wanda ya cinye ga gashi ya dauka ga kyautar ya dauka. malamai sun ce wannan ya halatta a samu wani a tsakiya ba su masu tseren a cikinsu wani a aje kudin ba to ibnu taimiyya da ibnu kayyar su sun saba ma wannan ra'ayin sun ce ɗaya daga cikinsu na iya aje kudin ɗaya daga cikinsu mutum ne yana da dokinsa sai ya kira wani yaransa ko wani makocinsa ya ce ina so mai tsere in ka cinye ni ga wannan ka ɗauka in ka cinye to ga dubu ɗari na baka a matsayin kyauta to ibn qayyim da ibn taymiyyah suka ce wanda ya halatta abinda bai halatta ba shine kowa daga cikin su ya aje dubu ɗari idan ya cinye ya dauke dubu dari wancan in shi ne wanda cinye ya dauke dubu dari wannan ta zama caca idan kowa cikin su zai aje kuɗi amma in ɗaya ne zai yi balantiya ya ce ni ga kuɗi in an cinye in ka cinye ka ɗauka kamar yadda sayin da abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya yi da mashirkan makka lokacin da ake yaƙi tsakanin romawa da farisawa mutanen makka mashirkan makka ƙurashawan makka suna son su ga cewa farisawa sun yi nasara akan romawa saboda romawa suna bin addini ne ba samawai saboda sun kiristoci ne saboda haka sun yarda da annabawa sun yarda da littafan da Allah ya saukar su kuma farisawa wato mutanen iran su kuma a lokacin wuta suke bauta bauta majusawa ne magusawa ne bautar wuta suke to sai mushrikan maka suke ganin a to ai mutanen farisawa dinnan sun fi kusa da su su ma ba su yarda akwai wani annabi ba su yarda akwai wani littafi ba su yarda akwai wata rana kiyama ba amma waɗancan su sun yadda akwai annabawa akwai littattafai akwai ranar kiyama akwai aljanna akwai wuta don haka sai shirkan maka suke goyon bayan farisawa saboda suna da sun fi kusa da su a akida yayin da su ko musulmi suka goyon bayan romawa saboda suna ganin su kuma sun fi kusa da su a akida sun yarda da annabawa kuma addinin su addini ne samawi duk da cewa sun gurɓata shi sun lalata shi sun yi kare-kare a ciki to amma dai in aka koma tushe suna zama kusan daidai da su to saboda ka sai suke goyon bayan rumawa to shine sai da abubakar ya sanya raƙuma cewa ga raƙumansa guda tara idan rumawa ba su yi nasara a kan farisawa ba wurin shawa su ɗauka domin da farko aka buga farisawa sai suka yi nasara akan kan rumawa to shine sai sai da abubakar ya ce to in aka sake karawa tsakanin waɗannan dauloli guda biyu rumawa ne za su yi nasara ga ma shi na ajiye raƙuma na idan har ba su suka yi nasara ba to ku ɗauka to shine allah ta'ala ya ba su nasara ya ba rubawa nasara a shekara ta biyu bayan hijira lokacin da aka yi yakin badar musulmi suka samu nasara a badar su ma ruma suka samu nasara a kan farisawa to kaga anan ya ba da wata dukiyarsa ya sanya ta a matsayin gasa amma su ba su sa wata dukiya ta bangaren su ba to da ire-iren waɗannan dalilai ibn taymiya da almajirinsa ibn qayyim suke ganin cewa ana iya yin gata da mutum biyu ba tare da tsakiya ba ba tare da muhallin ba to suka yi wannan fatawar sai ta bata wa sauran malaman gari rai da su suna fadar akasin haka to wannan ma ta jawo masa matsala wanda har a lokacin taqiyuddin sufki ya nemi ibn al-qayyim taqiyuddin sufki babba ne kuma shine alkalin alkali a lokacin ya kira ibn al-qayyim ya gaggaya masa maganganu ya zama da ko ina ya zauna yana bata shi wanda har ta kai bayan wafatin ibn taimiyya a ibn qayyim tsangoma ta yi tsangoma har ya shi dina subki ya kira ibn kafin rasuwarsa don ibn qayyim ya riga shi rasuwa ya kirawo shi ya zauna da shi a gonarsa suka yi sulhu ya ce to ya daina faɗar fatawar tunda dai ita ce ba a so a ji da ibn tayyib ibn qayyim ya rubuta littafai akan wannan ya rubuta wani littafi sunan shi bayanul istidlal ala butlan ishtirat muhallil istibaq wal nizal sannan ya rubuta bayanul dalil على الاستغناء على الاستغناء المسابقة عن التحليل سنة أتكل التافة الفروسية lamma ya faɗaɗa magana da hujjoji akan ba a buƙatar sai an samu wani mutum na uku wajen a yi wannan gasa to wannan shi ba ya jawo masa matsala wanda wasu daga cikin malamai suna cewa akan wannan an tsare shi to amma babu wani dalili karfa da yake nuna cewa an tsare shi akan wannan amma dai ya samu tsangwama ya ji bakaken maganganu iri-iri akan wannan fatawar tashi sai fatawarsa akan saki uku wanda muka yi magana a baya ibn taymiya yana da wannan fatawar to shi ma yana da wannan fatawar to ita ma ta jawo masa matsala musamman da alkalin alkalai ta ƙiluddin asuki asubki sa'ad ibn taymiya ne ibn qayyim kasa yake da shi a shekaru sannan kuma yana da matsayi babba a gurin gwamnati a lokacin wannan shekarunsa girmansa da matsayinsa a gwamnatance shi ya ba shi dama har ya ya rika amfani da wannan damar wajen wajen cizgunawa ibn qayyim rahimahullahu ta'ala babu wani dalili karara da yake nuna cewa an tsare an tsare ibn kayyim shi ma akan wannan fatawar amma dai ya ga tsangwama iri iri ya ga matsaloli daban-daban a wajen waɗannan malamai za mu ga cewa malamai sun yi amfani a lokacin sun yi amfani da damar da suke da ita ta kusancin su da gwamnati wajen tuskuna ma wasu ɗan uwansu malamai akan abin da suke ganin shi ne daidai wanda wannan wani salo ne wanda da can aka yi amfani da shi kuma har koyaushe akan yi amfani da irin wannan salo cewa malamai idan wani abu ya taso na sha'anin ilimi maimakon a bari kowa ya faɗi nashi tunda dai abu ne na ilimi ana buƙatar kowa ya kawo dalilinsa a bar kuma mutane masu sauraro su auna dalilan a ga wane ne ya fi karfin dalili tunda abu ne da ba ba annabi ba ne Allah ta'ala ya aiko a lokacin wanda zai ce a ce dole shi kare za a bi waɗannan malamai ne waɗanda kowa yana bincikensa akwai abin da zai gano da wasu bai gano ba saboda haka maimakon a samu wannan wanda kuma wannan shi yake ciyar da ilimi gaba ilimi ba zai ci gaba ba idan aka ce an sa wa malamai takunkumi sai dai su faɗa abin da ake so su faɗa to ba sai da ilimi ya ci gaba kuma ba ilimi na addini ba kuma wani irin ilimi ne idan yau aka ce ana son kawai malami ko masani sai dai ya rika faɗar wani abin da ne abin da gwamnatinsa ko kuma a al'adarsa aka taso ana faɗa to babu yadda za ilimi ya ci gaba amma yayin da za a bari cewa in malami ya zo ya faɗi magana to a ba shi dama ya faɗi dalilansa dalili shine kat in ba shi da dalili to magana sashi mutuwa ma za ta yi ba inda za ta je ko ya shekara nawa yana faɗatta ba za ta ji ko ina ba amma zabadu fa yazhabu jufa'a wa amma ba yanfa'u an-nasu fa yamkutu fil ard ƙarya ba inda take take abin nan ko an dade ana faɗar ta wata rana sai an ta an rasa gaskiya sai ta sai ta murkushe ta ja alhaqu wa zahaqa albatil inna albatil kana zahuqa to sai ayi amfani da wannan dama wajen a ga an ciskuna wa wanda yake faɗar gaskiya ko wanda yake faɗar wani ra'ayi wanda ya saba wa abinda aka taso ana faɗa to wannan shi suka rika amfani da shi tun a wancan lokacin aka cuskuna wa ibnu taymiya da almajiransa wanda har wasu suka rika sa'ayi cikin alƙalam cewa sai ma sai ma sun zartarwa da ibnu taymiya hukuncin kisa kan fa irin waɗannan masaloli kun ji fa masalolin ba fa cewa ba Allah ba ba cewa ai shirka ba ba ba annabi ya zaga ba amma amma an an zo ana magana cewa a kashe shi a kashe shi saboda kawai ya ce a kadai ta Allah shi kadai duk wani abin da zai jawo wa tauhidi matsala a yi kokari a hana shi to wannan shine dalilin bangoma din sannan wasu suna ganin cewa ai sun dade su suna karantarwa kuma su faɗi wannan magana ba dan menene sai shi yanzu zai zo yana faɗa kamar wato su ba su da ilimi kenan to kuma abin ba haka bane ta yi sun sani amma ba za su iya faɗa ba shi kuma ya ga yana da wato jara'a da karfin zuciya da zai iya fada ya zo ya faɗa saboda ka in ba za ka taimaka masa kan faɗar gaskiya to ka kyale shi amma ba ka yi sa'ayi wajen ka ga cewa ka zubar da zininsa ba to waɗannan su ne abubuwan da suka jawo aka jarrabi ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala tare da malaminsa wanda wannan bai hana shi ya ci gaba da bayyana ra'ayinsa ba da abin da yake gani shine daidai ba tare da yana jin tsoron wani ba rahimahullah to sai gaba ta ƙarshe shine wafatinsa bayan dogon lokaci da ya ɗauka wajen gwagwarmaya da ƙoƙari ba dare ba rana a rubuce ko kuma a karance wajen yaga cewa ya yada tafarkin magabata ya yaƙi bid'o'i da dama waɗanda aka ƙirƙiro shi da irin abin da ya gamu da shi na jarraba iri-iri Allah ta'ala ya karɓi ransa bayan ya shekara 60 bayan ya cika shekara 60 a daren alhamis 13 ga watan rajab a shekara ta 751 a lokacin kiran sallar isha'i Allah ta'ala ya karɓi ransa ya koma ga ubangijinsa an yi masa jana'iza kuma manyan mutane na gari sun halarci jana'izarsa da manyan mutanen kirki da aka san su min khasati wal amma min khasati wal amma kamar da ibnu kathir yake cewa da mutane waɗanda suke manya na gari da sauran jama'ar gari yace wata zahaman nasu ala hamli nashihi mutane suka rika turere ne wajen daukar makararsa kowa yana so ya ga cewa shi ya ɗauki makararsa kuma jama'a masu yawa suka raka shi kamar yadda ibn rajab yake faɗa a cikin zailu tabaqatil hanabila yace wa kanat janazatuhu mashhuda wa kanat janazatuhu hafilatan jiddan wato janazarsa ta cika sosai ta cika sosai kamar jana'izar malaminsa ibn taimiyya lokacin da ya mutu a kal'a aka fito da shi duk wannan wato bakin jinin da aka yi kokarin a nana masa da kiyayyarsa da aka yi kokarin a dasa a cikin zukatan al'umma lokacin da ya mutu makiyansa suka fahimci cewa ashe aikin banza suka suke yi saboda kakab garin dimashq kowa sai da ya fito duk aka rufe shaguna kasuwanni duk aka rufe su kowa ya fita jana'izar ibnu taymiya ne ya rasu ibnu taymiya ne ya rasu an ce mutum uku ne kawai suka basu fito ba a gansu ba su ma kuma an ce saboda suna tsoron mutane saboda an gansu a ce ga wannan shine yayi wa malam kaza kaza da kaza da kaza su suka ji aka su ma da sun san cewa ba ba abinda za a yi musu da za su fito saboda haka su kadai ne aka ce sun abin nan kamar yadda ah, ibnu kasir yake faɗa a cikin albidaya wa nihaya yace lam ya yatakhallaf anha min ahli dimashq siwa thalathati nafar mutum uku ne daga cikin mutanen dimashq basu fito ba to dama imamu ahmad yana cewa qulu li ahli albid'i bainana wa bainakum aljanaiz saboda haka duk da yadda aka yi ta kokarin a sanya kiyayyarsa da a sanya masa bakin jini a cikin zukatan mutane wannan bai hana a fahimci gaskiyar wannan bawan Allah ba an binne ibnu taymiya ibnu qayyim a nan kusa da kabarin mahaifiyarsa a makabartar da ake kiranta makabartar albabu sadir wato karamar kofa wanda har yanzu kabarinsa yana nan sananne ne a cikin garin dimashq a ƙasar syria kuma mutanen kirki sun yi ta yi masa kyakkyawan mafarki bayan rasuwarsa wanda kun san mafarkin mumini shine bushra saliha da ta rage daga wani yanki daga cikin yankin annabci da ya rage shine mafarkin mutum mumini shi da kansa kamar yadda ibn rajab yake fada a zainu tabakatul hanabila shi da kansa ibn al-qayyim yi mafarki kafin rasuwarsa ya yi mafarki ya ga malaminsa bayan rasuwar ibn taimiyya sai ya shi a bacci sai yake tambayar ibn taimiyya wani irin matsayi ka samu a gurin Allah sai yake ce masa ya samu babban matsayi wanda yana sama da wasu manya ma da aka sani Allah ya ɗaukaka matsayinsa har ma yana kan ya wato matsayinsa ya kere na wasu a akabir su manyan mutane manyan salihai sai ibn taymiya yake ce masa wa anta kitta talhaqu bina kai ma saura kiris ka cin mana walakin al'an anta fi tabaqati ibn khuzaimah amma yanzu kai kana ajin su ibn khuzaima kusa ibn khuzaima eh daga cikin manyan malaman hadisi wanda yake da littafin as-sahih ibn khuzaima annai saburi? to wannan shine takaitaccen tarjamar ibn qayyim wanda zamu karanta littafin sa al-wabil as-sayyib min al-kalim at-tayyib akwai littafai da ibn qayyim ya rubuta banda wannan littafin muna iya ambatan wasu kaɗan daga ciki ya yi rubuce-rubuce da yawa ya yi rubuce-rubuce da yawa wannan littafin da yake gabanmu yana daga cikin rubuce-rubucensa yana da ilamul muwakkayi har rabbil alamin wanda littafi ne sananne an buga shi a cikin sifili hudu yana da littafin igasatul lahfan min masayid shaitan shi ma an buga shi a cikin sifili guda biyu da wata rana insha Allah bayan bayan mun gama wannan ta yi mu dirkake shi eh, yana da igasatul lahfan fi hukumi talaqil gabban wanda yi magana akan hukuncin sakin wanda ya saki yana wato yana fushi mutumin da ya fusata sai ya saki mata shi ta saku ko bata saku ba to yana da littafi akan wannan yana da littafin amsalul qur'an yana da badaul fawaid yana da littafin attibiyan fi aqsamil qur'an yana littafin madarijus saliki yana da littafin jala'ul ahkam fi salati ala khairil anam yana da littafin adda'u wad dawa wanda ake kira al-jawab shafi liman sa'ala an ad-dawa shafi yana da littafin hadil arwah ila bilad al-afrah yana da littattafai da dama wanda wato sun doshi littafi wajen tamanin da wani abu littafansa sun kai wajen tamanin da ko anan ya ambaci wajen littafai tamanin da shida littafin rauzatul muhibbin wani zuhatul mushtaqin yana da kitabun ruh yana da shifa'ul alil fi masail qada'i wal qadar wal hikmatu wat ta'lil wanda littafi ne da banga littafin da aka rubuta akan mas'alar kaddara baka ban littafin kamar wannan littafin duk wani abin da kake so ka sani game da mas'alar kaddara mecece kaddara menene alqada wal qadar to zaka samu a cikin wannan babban littafi nashi wanda shafuka ne daruruwa mala yake cewa bismillahir rahmanir rahim akwai wanda zai karanto hmm? to bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يصبغ عليكم ظاهرة نعمه نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في الدنيا والآخرة وأخراه ولا ينفك عبد عنها أبداً فإن الأبد دائم التقلب بين هذه الطبقات الثلاث بين هذه الأطباق الثلاث الأول نعم من الله تعالى تترادف عليه فقيدها الشكر وهو مبني فقيدها الشكر نعم فقيدها الشكر وهو مبني على ثلاثة أركان الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في مرضاته في مرضات وليها ومسديها ومعطيها فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها نعم mala ya ce bismillahir rahmanir rahim wala haula wala quwwata illa billahi al al azim wala haula wala quwwata la haula babu wata dabara wala quwwata babu wani karfi illa billahi sai da Allah al-aliyyi wanda yake madaukaki al-azim wanda yake mai girma kalmar la haula wala quwwata illa billah kalma ce ta isti'ana wato kalma ce da bawa yake fadarta domin neman taimakon Allah ba kalma ce da ake fadarta domin neman tsari ba ko kuma wato saboda faruwar wata musiba wasu sukan faɗe ta idan wata musiba ta faru sai ce la haula wala quwwata illa la haula wala quwwata ba ta ta musiba ba ce ba kalmar da ake faɗa ce wajen faruwar wata musiba in musiba ta faru abinda shari'a ta ce a faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allazina idza asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ita ce kalmar da ake faɗa yayin da wata musiba ta faru ita kuma kalmar la haula wala quwwata illa billah ana faɗatta ne domin neman agaji da taimako akan abin da kake so ka aikata duk wani abinda bawa zai aikata ba zai iya aikata shi ba sai ya samu taimako da tallafi da agaji daga Allah ko menene shi sawa'un abin da ya shafi addinin sani ko abin da ya shafi rayuwarsa ta duniya shi yasa aka shar'anta mana yayin da muka ji mai kiran sallah ya ce hayya ala sala hayya ala falah mu ce la haula wala quwwata illa billah a lokacin ana kiran ka zuwa ga sallah ana kiran ka zuwa ga samun babban rago saboda haka sai ka nuna cewa <coughs> wannan kira da aka yi maka ba za ka iya ansa shi ba sai da taimakon Allah da agajinsa don haka Allah ya kawo maka tallafi da agaji ka ansa wannan kira wannan shine abinda fadar wannan kalma yake nunawa kai dabarar ka alhaul <clears throat> shine dabara ba ka da wata dabara ka takaran kanka kai a matsayinka na ɗan adam wala kowa ba ka da wani karfi kowane iri ne naka na karan kanka in ka ga dabarar ka ta ka ci nasara to Allah ta'ala ne ya taimaka maka karfinka idan ka samu wani abu to Allah ta'ala shi ya taimaka maka ba wannan karfin bane wannan shi ne sa eh, abin ibn ibn al-qayyim zai shiga talifi zai shiga rubutu don haka sai ya nemi taimakon Allah ta'ala ya bashi karfi na ilimi ya bashi iko ya bashi fahimta da zai rubuta abin da yake daidai shi kokarinsa da kwazansa da karfinsa da iliminsa da basirarsa su kadai ba za su isa ba sai da agajin Allah da taimakonsa wannan shine hikimar budewa da wannan jumla fara da la haula wala quwwata illa billah al-ali al-azim sai yace Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ul al-marju al-ijabata an yatawallakum fi dunya wal akhirah kamar yana magana da almajiransa waɗanda ya rubuta wannan littafin saboda su yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine abin roƙo shi ake fatan ya ansa addu'ar da bawansa zai yi an ya tawalla kuma ya jibince ku fi duniya wal akhirah shine ake fatan ya ansa ya jibince ku a duniya da lahira ya dauki wato nauyin lamurran ku duniya da lahira wa an yusbiga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina sannan kuma ya kwararo muku ni'imominsa na zahiri da na baɗini ni'imominsa na sarari wanda ido yake gani ko hannu ya taba ko kunne ya ji koyi mutum ya ji sa a jikinsa ko kuma ni'ima ta baɗi ne wacce take da alaka da nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali wanda wani abu ne wanda ɗan adam ba zai shi a ƙuruƙuru ba amma zai san da shi ni'ima ce da Allah ta'ala yake wa bawa to ubangiji ta'ala shi ne muke roƙo muke fatan ya kwararo muku waɗannan ni'imominsa na zahiri da na baɗi ne. na zahiri shi ne wasu malamin suka ce na zahiri shi ne abinda mutum zai ci ya sha samu gurin kwanciya ko ya samu tsaro na ba'ili kuma su ne abinda Allah ta'ala zai ba mutum na imani da tsoron Allah to ubangiji ta'ala shi yake wa wannan Wa wani ya ja'ala kun mimman iza an'ama amallahu alaihi shakar kuma ya sanya ku cikin bayansa waɗanda idan Allah ta'ala ya musu ni'ima sai su gode to zama bayinsa na wanda in Allah ta'ala ya masa ni'ima sai ya gode wa Allah wa idan ya sabar in Allah ya jarrabe shi kuma sai ya haƙuri wa idan aznaba staghfara idan kuma yayi laifi sai ya nemi gafara bala <coughs> yace fa inna hadhihi al-umura ath-thalathata hiya unwanu sa'adati al-'abd to wadannan abubuwa guda uku sune alamar wato arzikin bawa duniya da lahira wa alamatu falahihi fi dunyahu ita tace alamar samun rabauta sa a duniya da lahira waɗannan abubuwa guda uku abu abu na farko in Allah ya masa ni'ima ya gode wa ni'imar Allah abu na biyu idan wani abu ya Allah ya jarrabe shi da shi ya yi haƙuri abu na uku idan ya yi wa Allah laifi ya nemi gafararsa to duk bawa idan ya sifantu da waɗannan sifofi guda uku to alama ce ta cewa shi ne mai rabauta a duniya da lahira alama ce ta nuna ya rabauta a rayuwarsa ta duniya da lahira malam ya ce walayen fakku abdun an ha abadan babu yadda za a yi bawa ya zama na ya fita daga waɗannan abubuwa guda uku gaba ɗayansu ko ne ya kasance yana cikin ni'ima ko kuma allah ya jarrabe shi da wani abu kishiyar ni'imar ko kuma ya yi wa allah laifi za ka waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da rayuwar bawa take kai kawo a kansu in ba wannan ba wannan in ba wannan ba wannan in baya cikin wannan to yana cikin wannan ko dai yana cikin ni'ima ko yana cikin akasinta ko ya yi laifi ko bai yi laifi ba haka waɗannan abubuwa su ne guda uku da suke kai kawo akan kan bawa yace fa innal fa innal abda da'imu taqallubi bayna hadhihi al-atbaq ath-thalatha bawa mai yawan kai kawo ne rayuwarsa tana yawan jujjuyawa ne akan waɗannan halaye guda uku in baya nan yana nan in baya can yana can saboda haka mai zai yi rayuwarsa ta zama ta yi kyau shine ya lizinci waɗannan abubuwa guda uku ya lizinci godiya ga Allah yayin da Allah ya ni'imta shi da wata ni'ima ya lizinci haƙuri yayin da Allah ya jarrabe shi da wata jarraba abu na uku kuma idan ya yi wa Allah laifi ya nemi gafararsa ya ce al'awwal hali na farko ni'amun min Allah ta'ala ta tara dafu alaihi ni'imomin Allah ta'ala waɗanda suke wato biyo juna a kansa wannan ta zo wannan ta zo wato kullum cikin ni'imomin Allah yake ba lokacin da bawa zai wayi gari baya cikin wata ni'ima ta ubangiji tun daga samuwarsa har zuwa komawarsa ga Allah saboda rayuwarsa ni'ima ce ta daga ubangiji da ya yi shi ya yi shi mutum bai yi shi dabba ba ni'ima ce daga ubangiji sannan ya ba shi ci da sha ni'ima ce daga ubangiji ya ba shi lafiya ni'ima ce daga ubangiji ya ba shi suturar da zai sa ya ba shi matsugunin da zai kwanta kasar da zai taka ya yi tafiya a kanta samaniya da za ta yi masa abin nan ruwan sama da zai saukar masa tsirrai da zai fitar masa da kasa dole ni'imomi ne na ubangiji da bawa baya fita daga cikinsu saboda ka ni'imomi ne waɗanda ta tarada wato tana kwarara tana zuwa ɗaya bayan ɗaya saboda ka bawa yana kasancewa cikin wannan duha don haka abinda zai bai ya masa wannan ni'imar ya zama da ya riƙe wannan ni'imar Allah ta'ala bai ƙwace ni'imarsa ba in lafiya ce Allah ta'ala ya bar shi da lafiyarsa in arziki ne na dukiya Allah ya bar masa arzikinsa in mutunci ne Allah ya rike masa mutuncinsa kai ya zube in wani mulki ne yake jin daɗinsa Allah ya rike masa mulkinsa kai ka a kwace in ilimi ne ya mori iliminsa ta inda zai amfane shi in ƴaƴa ne su zama masu tarbiyya masu albarka waɗannan ni'imomin abinda zai sa Allah ta'ala wato abinda zai dabebe masa wannan ni'imar su tsaya ni'imar ta tsaya ba tare da ta gushe ba mala yace shi shine godiya yayi wa Allah godiya ita kuma kalmar godiya din nan kalma ce wacce ta gino ko kuma a aiki ne wanda ya gino akan rukunai guda uku ijmala ci abubuwa guda uku sai sun samu ne sannan aka samu Ashukuru sai aka samu godiya wanda ita kuma godiyar da ita ce za ta sa wannan ni'imar ta ci gaba da dawwama abu na farko al-i'tirafu biha batilan ka yadda har zuci cewa Allah ne ya maka wannan ni'imar ba dabarar ka bace ba kwazon ka bane ba ba ba ba, ba karfin ka bane Allah ta'ala shi ya ga dama ya baka idan dukiya ce ba dan kafa kowa nema ba yasa ka, ka, samu ba wuce yana cewa zafin nema baya ka samu sauraka ba zafin neman da sa ka samu ba akwai wanda ya fi ka zafin neman amma bai samu ba kai Allah ta'ala ya baka ba wai ilimi ka fi kowa ba shi yasa ka samu wannan ba imani ka fi kowa ba ba ƙarfi ka fi kowa ba akwai wanda sun fi ka ƙarfi ba samu ba ba jama'a ka fi kowa ba akwai wanda sun fi ka jama'a amma ba samu ba samu ba saboda da ka yadda cewa Allah ne ne ya baka shi al-i'tiraf ka yadda cewa daga Allah take kada ka yi ta karuna da aka gaya masa ya ce ina ma utitu ala ilmin indi ce ni dama ina san zan samu wani saboda ina da ilimi na san hanyar kasuwanci <coughs> na san duk hanyoyin da ake bi a samu kuɗi saboda ka ba su yadda za a ce na zauna a ce. zai wahala da mu sa ko waɗanda suke ganin haka yana ga ya yi karatu ya samu manya-manyan certificate kawai zai rika ganin to ya za a iya zauna a talauci ai ba ma zai yi ba saboda mai yana ganin cewa shi yanzu ya cancance ya kuɗi ko ya san wane da wane da wane a gwamnati don haka ya dole ne ya kamata a ce shi yanzu shi yanzu ba ba irin mota kaza yake hawa ba ko ba a ƙasa yake tafiya ko ba a babur yake tafiya yanzu mota yake hawa don haka in ya samu ya rika ganin cewa ai dalilin in ba dan wannan ba zai samu ba don haka shi ya cancanci ne daman ya samu don haka kawai an bashi ne saboda cancanta to kaga wannan ba yi tirafi haka wa ya rika ji a ransa cewa ba dabararsa ba ce ba tsaminsa ba ne ya sa ya samu ne Allah ta'ala da ya so ni'imta shi ya ba shi ya fi sutun rizka liman ya sha'u wa ya kajir inda rabbaka ya fi sutun rizka liman ya sha'u wa ya kajir ubangiji shi ne yake shimfiɗa arziki ga wanda ya so ya hana wanda ya so Allahumma la mani alima a tsaita wala ma tsaye lima mana'ata wala ya fa'u zaljaddi min karjat da haka in ya bayar babu mai hanawa in ya hana babu mai bayarwa to bawa ya rika jin wannan a ransa wannan sharaɗi rukuni ɗaya na farko ke da na godiya kuma shine jigo shine jigo sai ya fara jin wannan sannan duk sauran za su biyo baya na farko kasancewa ni'imar da Allah ta'ala ya baka ni'ima ce idan kana cikin ni'ima baka san ma ni'ima ce Allah ya baka ba to ba yaushe za ka yi godiya sai ka fahimci cewa abu kaza da nake ciki ni'ima ce ka santa sannan ka san waye yayi maka ita shine ka san cewa Allah ta'ala shine yayi maka idan baka san Allah ta'ala shine yayi maka ba to za ka gode masa ba sannan ka yi itirafi bayan ka san shi yayi maka ka yi itirafi ka fito a fili ka faɗi cewa shi yayi maka shine at-tahaddathu biha zahiran a zahiri ka fito ka faɗi cewa wannan ni'imar ba dabarar ka bace ba ƙarfin ka bane ba ƙwazon ka ne ba ba iyawar ka bace Allah ne ya maka ka rika faɗar ni'imar da Allah ta'ala ya maka ba a so Allah ta'ala ya maka ni'ima amma kullum kana ɓaɓɓoyewa ba ka so a sani saboda akwai irin waɗannan mutanen waɗanda Allah ta'ala zai musu ni'ima amma ba sa san a san ma suna da wannan ni'imar saboda suna ganin wai za a sa musu ido in aka san abin da suke samu a harkar nan tasu shi kenan za a sa musu ido ko ko za a yi kitififi a yi kumbiya-kumbiya sarata saboda haka ba za ka ji komai na a bakinsa ba sai kuka kulle ya je kasuwa ya dawo ce kai kasuwa ba kasuwa ba zai taba gaya maka cewa ba ya samu alheri sai dai ya gaya maka cewa ba a ciniki saboda kada wata matsala ta zo a ce taimaka ko cikin dangi a ce ga wani yana bukatar taimako taimaka to dama ya riga ya muku kan da gari tun farko ya ga muku ba ya samun komai to me za ku je ku tambaye shi akwai wanda in yana samu ba za ka ji shuru amma in ya samu yar tangarda ba wai ya rasa samun duka ba inda yana fita yana cinikin miliyan ɗaya da yana cinikin miliyan ɗari biyar to sai ya je yana bin mutane da Allah taya mu da addu'a kasuwa ta ja da baya amma in ta dawo ba zai zo ce ku taya mu godiya ga Allah kasuwa ta dawo ba amma in ta ja baya to sai ka sani sai ka sani ba wai ya rasa ba ne a ya abin da ya samu ki samu ne ragu to sai ka rika jin kwakwazo take nan إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المسلم an Allah ta'ala haka ya halicci dan adam mai yawan raki mai yawan kwakwazo idza massahu sharru jazua in wani abu na da ya same shi sai kai ta jin rakin ba hakuri wa idza massahu alkhairu manu'a amma da zarar alkhairi ya same shi sai ka same shi matsolo sai ka same shi mai hanawa mai ruwa to sharadin godiya ga Allah shine at-tahaddathu bi zahiran shine abinda Allah ta'ala ya ce amma bi ni'mati rabbika fa haddith ka zantar da ni'imar da ubangiji ya maka ka fada shi ma yana daga cikin alamomin godiya a ganta a zahiri a ga kana ba wa iyalanka abinci mai kyau ba ka rika musu ruwar abinci ba a ga kana musu sutura mai kyau a ga kai ma kana sa sutura mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana son bawa idan ya ni'imta shi ya ga alamar ni'imar na a tare da shi to wannan abu ne da Allah yake so tare da bawa me yasa Allah yake son shi saboda alama ce ta godiya ga Allah ta godiya ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yayin da ya ga wani mutum cikin wani irin shiga ba kyan gani annabi ya ce ba ka da dukiya ne ya ce ai ba wata dukiyar da Allah bai bashi ba ya bashi raƙuma ya bashi shanu ya bashi ƙananan dabbobi ya bashi dukiya wato maƙudan kuɗi ya bashi bayi amma kuma ga shi nan wato wuri janjan canzaran mazara sabi ya ce ai ba haka ne Allah yana sa in ya ga bawa bawa ni'ima ya ganta alama a jikinsa to wanda shi ne a tahaddathu biha zahiran rukuni ne na biyu daga cikin rukunan godewa Allah ta'ala sannan rukuni na uku wa tasrifuha fi mardati muliha wa musdiha ko fi mardati waliha kamar da yake a naskar ko fi mardati muliha wa musdiha wa mu'tiha da kuma sarrafa dukiyar nan kashe wannan dukiya a cikin abin da zai saman masa yardar wanda ya bashi wannan dukiyar wanda yake majibincin wannan dukiyar shine kuma ya bashi dukiyar wato kai abin da zai saman maka yardar Allah da dukiyar kada kai amfani da dukiyar wajen saban Allah kada kai amfani da dukiyar wajen cin zalin wasu wajen danna haƙƙin wasu wajen ciskuna ma wasu wasu Allah ta'ala ya ba su dukiya dukiya ta fitar hankali da wasu ba su ba san yawanta ba amma abu ne mai sauki su cuci leburan da yake aiki su abu ne mai sauki a gurinsu gafa maɗuɗiyar dukiyar sun tara amma wannan ba zai hana su cuta ba cutar leburan da za su ɗauki wani abin da bai taka kara ya karya ba su bashi sai ka gaya musu aiki sun ƙi biyan shi ko ya zo za su biya shi sai sun wulakanta shi aiki ya yi ba sadaka za su ba shi ba ba kyauta ba amma sai an wulakanta shi ya gama aiki a ce to ka jira yayi ne yana jira ko a ce je ka dawo je ka dawo je ka dawo sai ya ta sallah dauka a bashi a cikin kaskanci ya durkusa yana godiya shi kuma mai abin yana daga kai yana hura hanci to kaga wannan sarrafa dukiyar dukiyarsa yake amma ba inda ya dace ba ba abin da zai ja masa yardar Allah ba ko rika wadaka da dukiyar yana almubazzaranci da ita ko ya rika kashewa wasu mutanen banza dukiyar dauki dukiyar ya ba mu waɗanda za su je su saban Allah da dukiyar tare da cewa ga waɗanda suke da bukata ya hana su to wanda yana nuna bai gode wa ni'imar da Allah ya masa ba saboda rukunan gode wa ni'imar Allah su ne waɗannan abubuwa guda uku ya ji a ransa cewa Allah ta'ala ne ya bashi wannan ni'imar ba da bara saba ba sannan kuma a zahiri ya faɗa Allah ya masa ni'ima sannan abu na uku ya guda ya tafiyar da dukiyar cikin abin da zai samu masa yardar Allah to in yi haka to ya zo da abin da zai tsare masa wannan dukiyar a gurin Allah shi ne abin da Allah ce la in shakartum la azidannakum idan har kuka gode zan kara muku godiya ga Allah alama ce ta nuna cewa bawa ya rasa da ubangiji ya bi kauya gare shi alama ce ta nuna cewa bawa Allah abinda bawa yana son ubangijinsa domin wanda zai yi maka ni'ima ka nuna jin daɗin ka ka yaba masa alama ce ta kana son shi amma wanda zai yi maka ka koma gefe ka saba masa ko ka faɗi maganganu marasa daɗi game da shi alama ce ta nuna baka son shi kuma alama ce ta butulci ta kufranul ni'ima to babu wanda yake wa bawa ni'ima irin Allah ta'ala shine ni'imarsa ta game kowa da kowa wa ma bi kullin ni'matin fa min Allah babu wata ni'imar da zaka tashi a cikin ta ba daga Allah take ba to kaga ashe shi yafi cancanta ka nuna kaunarka da soyayya ka gare shi ita ce alamar kana san shi Baka godiya alama ce ta kana san Allah wanda san Allah ta'ala rukuni ne daga cikin rukunan bautarsa duk abin da zaka yi wa Allah in babu mahabba a ciki ba bauta bane sai ya zama da ya kunshi mahabba ya kunshi soyayya yasa ibada ake cewa ghayatul zulli ne wal khudu'i a tamamil mahabba ka miƙa wuya miƙa na ƙarshe ka nuna baka isa ba a gaban Allah tare da kuma cikakkiyar soyayya to wannan in kai haka shine ka bauta wa Allah amma yayin da zaka yi aiki na na ibada ba tare da soyayya da soyayya da kauna ba a cikin zuciyarka to wannan abu ko da kuwa kamanninsa kamanni ne sai ibada ba ibada ba ce dole sai ya samu waɗannan rukunai guda biyu to a shukuru godiya ga Allah wani abu ne wanda yake tabbatar da yake fassara muhabbar da suke cikin zuciyar bawa ga ubangijinsa kuma wannan shi zai tsare shi daga faɗa azabar Allah tunda Allah ta'ala baya azabta wanda yake so in har Allah yana son ka to ba zai azabtar da kai ba in har ka samu mahabba ta ubangiji shi yasa lokacin da yahudawa suka ce nahnu abna'ullahi wa eh, yahuda da nasara suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sai Allah ce qul falima yu'azzibukum bi dhunubikum da kuke masa laifi yana azabta ku alhabibu la yu'azzibu habiban to in har kun samu godiya ga Allah to kun samu soyayyarsa sai yasa Allah ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alim ba abinda Allah zai na azabtar da ku me zai sa Allah ya azabtar da ku in shakartum in har kun yi godiya wa amantum kun yi imani shi yasa Allah ta'ala ya sifanta annabawansa da sifa ta godiya saboda gaya ce ba wasila ba ce sifa ta godiya gaya ce makasudi ne target ne da bawa yake so ya kai gare shi shi yasa wasu ke cewa sifa ta godiya makami ne daga cikin almakamat ba kowane bawa ne yake kaiwa wannan ba Allah ta'ala ya ya ya ya ya ya sifanta annabi Nuhu da godi da cewa shi bawa ne mai godiya nuriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura cewa annabi nuhu bawa ne shakuran mai godiya Allah ya sifanta annabi Ibrahim da godiya shakiran li an'umihi jtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim Allah ce shakiran li an'umihi mai godiya ne ga ni'imomin Allah hakanan nan Musa alaihi salam Allah ta'ala ce ya musa in istafaituka bi risalati kalami fa khudh ataituka wa kun min shakirin Allah ya umarce shi da ya kasance daga cikin masu godiya hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya umarce shi da ya zama mai godiya yake cewa balillaha a'bud falillaha fa'abudu wa kun bi ubangiji ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi zama cikin masu godiya Allah ta'ala yake sifanta muminai da cewa sun samu matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu matsayin da suka samu wanda har yafi fi na manya-manyan kafiran da suke ji da nasaba suke ji da dukiya suke ji da mulki saboda godiya da suke wa Allah كذلك فتنا بعضهم ببعض اللي يقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا التي أليس الله بأعلم بالشكر التي هكا مكفي شاش سوء دساش مكفي تني من ينقري da waɗanda suke talakawa amma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suke mamaki a haula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan talakawan da ba kowan kowa ba wasu ma daga cikinsu bayanmu ne ya aka yi su samu ɗaukaka a gurin Allah Allah ce alaisa Allahu bi alam bi shakirin Allah ba shi yafi kowa sanin masu godiya ba wannan godiyar ita kai su wannan matsayin da suka fifita akan masu nasaba da dukiya da mulki ka godiya makami ne babba daga cikin makamat da bawa yake takawa kuma ba za ta tabbata ba sai an hada waɗannan rukunai da haka godiya ba wai kawai abin ne da zaka faɗa da batar baki baka ce na gode amma gaɓoɓinka su ƙaryata abin da kake faɗa da bakinka dole sai aikinka ya tarjama wannan abin Allah ta'ala yana gaya wa annabi Dawud alaihi salam i'malu ala Dawud shukra wa qalilun min ibadiyash shakur i'malu ala Dawud shukra ya ku iyalan annabi Dawud da Dawud din ku yi aiki domin nuna godiya ashe kaga aiki a shi kaga godiya ba za su yi ba sai tare da nuna tare da yin ta a aikace su ne waɗannan abubuwan da malam ya faɗa sai ka yi su a aikace sannan kake mai godiya ga Allah ta'ala idan baka yi ba to ka zama mai godiya ba kai lokaci bai ba eh? to haskensa ne ya kashe min ido ba na ganin sa eh. saboda haka godiya wani makami ne daga cikin makamat da bawa yake takawa ya samu matsayi a gurin Allah haka za mu kwana a nan sai sati mai zuwa insha Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya